Allahumma اللهم صل على wa محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا za mu haɗa aziza da abdulmalik a aure kina nufin ki ce ki ba ki amince ba alhamdulillah ban amince ba yayi mare kuma ba zan taɓa amincewa ba saboda ni tsakanina da kai ba soyayya ba ne ba shakuwa ne ka sa ranka cewa ba kai kaɗai ba ne allah ya saka da alkhairi allah ya saka da alkhairi Malam baka iya bada hakuri ba ne? Ya hakuri, wallahi ban ban ki ba. Nan gaba idan za ka yi tafiya, ka ringa kallon gabanka. Dubi yadda ka zuba min da kaddu sai ka ce wani makaho. Ya hakuri. To me basti yake nufi? Dan uwan juna kenan. Dalla dai. ko ka ki Ai aiki ce ba kuma ba an ga sikin yi kuka. Wane ya more ki? abbanta ne da ke ta. ke talla abin nan ya ishe ni. Kawai yau da daddare ko karfe sha ɗaya ce ya kamata in ji ya san matsayin ki a gurina. Don Allah, don Allah, ko me zai faru mahaifina ne, mahaifina ne, ni wallahi ba na son kamar komai kawai ka rabu da shi. In shi ya haife ki ba shi ya halicce ki ba, iyaye akwai limitation wanda Allah ya ba shi dama a kanmu. In dai wanje neman wani bato in ya ƙara more ki ko Allah Allah ba zan rabu da shi ba. Ha, to me naka a ciki? Budurwa ta ce ba, a garin duka in ya je ya lalata mata wani sassan ba, ba amfanuwa za ta ba ni ma tsiya za. Ah, ta, ya kike ya gida? Mun gode Allah masoyina, ga ƙawayena na suna kallon ka. a ah, kawaye sannun ku kuna lafiya kuke a komai ku huta ina gaida ku kin ke zuwa US na gaya miki ki zo gashi har na dawo gida baki zo ba baki kyauta min ba ai na faɗa maka ban samu visa bane ba amma insha Allah zan je Dubai next month insha Allah to okay shikenan sai kin to ina nan ina jiranki okay bye bye habibi to shikenan sai mu hadu a can Allah ya ke mu yi nisa a kan so waɗansu suna ganin haifina abin na fi so ta ke min don ba ta ba ta min mirena da ta da ta ni so a take take bari mai suna kuma ba ta da damuwa kullum zance na wani yaranta kuma so da kauna take min don allah ta ya zana ko da ne laifi nan gaba kanya ne dai ba zan duba ba dan Allah ba yaya za a yi a ce ya ta ciki na wai ta fita gida da kwando? babu mayafi balle ma a ce hijabi haba ta ina na yi wannan sakacin hmm? Allah ka sani ka sani kai ne shaida na ka san irin tarbiyyar da ni na ɗauko ma 'ya'yana ai malam kowa zai maka shaida akan irin tarbiyyar da ka ba wa yaran nan dan yau ne ka haife shi ba ka haifi halinsa ba Samira, yanzu za ki je makaranta sai ki fito da irin wannan shigar. Wata irin rayuwa ce ki koma ki ɗauko hijabi ki zo ki tafi. Hijabi kuma ma? Gaskiya mun ni fa ba zan sa abin da zai takura mu ba to me ma shiga na mai a haka ina ga normal ne. Da Allah ki je ki ɗauko hijabi ki zo ki tafi. A'a gaskiya umma in dai na dawo dai na sa dai gaskiya hijabi amma yanzu ma makaranta zan je kada in yi latti ki banda sai ki umma idan na dawo ma daura daga inda ka tsaya. Samira ki ji tsoron duniya wallahi Allah ya albarka ma in ta yawa lalata mutum take bare sai dai yanzu a wada kike da ni kina so na irin mugun na. to bibi ya ce maka bana son kai, ina mugun son ka kin gane a kin san ku mata ne ku tayoyin gaba ne ba a gane gaban ku da bayan mu maza mu aka sani da soyayya back to titanic wane isa daukarwar soyayya namiji ne shine dai to saboda haka yanzu komai ya wuce zuciyata ta yi sanyi saboda haka me za ki ci a kawo miki. Tunda eh, ido ya ganki sai zuciya ta so ki ba damar na bar kina yi kawa.